أجيها أن مكفارة كراتون رسالة الجامع لعبادة الله وحده دا الشيخ محمد بن أبو الوهاب عندك يوم زاني كراتون بي أتشون رسالة ونبونا كراتون بي مشيني بإذن الله تعالى زي كسنتي كراتون نقر شيء أتشون الدورة بركة da aka fara ta ce ranar litinin da ya ke gabata يمنى subhanahu wa ta'ala a darasin mu na jiya a cikin wannan risala ta kaitacciya mai tarin albarka malam ya zayyano mana abubuwan da suke shiga karkashin bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai addu'a wal isti'ana wal istighatha wa zalumul qurban wal nazr wal khawf har zuwa darasin mu na yau malam zai kawo mana dalilai akan kan abubuwan da ya lissafa mana baki ɗayansu sannan kuma zai yi bayani zai hukunci ga duk wanda ya karkatar da ɗaya daga cikin waɗannan zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar addu'a ita aka fara ambata yace min alwaiha addu'a kuma da yace wa dalil wa dalil du'a'i qawluhu ta'ala wa anna al-masajid lillah wa la tad'u ma Allah ahada wa qawluhu ta'ala lahu da'watu al-haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال رحمه الله ودليل الدعاء دليل مؤكد شوار الدعاء نوعي شيء daga cikin nau'ukan ibada da ake bauta ma Allah ta'ala da ita wani Allah da ta'ala da yake annal masajida kuma lalle dukkanin gabai da ake yin sujada da su lillahi ko al masajida jam'i ne na al masjid wurin yin sallah wurin yin sallah wurin da mutum yake kore goshi ko kuma gabar da mutum yake yin sallah da ita duk na Allah yin fala tad'u ma Allah ahada kada abota ma Allah ta'ala kada a kirayi wani kaga na sai zama addu'a bi ma'ana fala tad'u bi ma'ana addu'a ke fala tad'u ma Allah ahada kada a kirayi wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala kada zama na kana kiran Allah kana kira wani ko kana kira wani ko kana kiran Allah ko ma ka kira wani Allah ba ki duk wannan bi halitta ba sai fala ma Allah ahada wa dole ishhad fala tad'u ma Allah ahada kada ku bauta Allah kada ku kira kowa tare da Allah subhanahu wa ta'ala da fara Allah ta'ala da yace lahu da'awatul haqq ga Allah ta'ala kadai take cikakkiyar da'awa ta gaskiya wallazina yad'una min dunihi duk waɗanda suke kiran wasu koma bayan Allah maɗaukin sarki la yastajibuna lahum bi shay' su waɗanda ake kira ɗin ba za su taɓa amsa musu da wani abu kuma kuma kun san suna kiran kuma kun san ba su amsa musu ba kullum da duk wanda ake kira kuma ba Allah ba zai taɓa amsa ba ba zai amsa ba kuma in ya amsa su faɗa cewar ya amsa da la yastajibu wala lahum bi shay ba zai taɓa amsa musu ba ya amsa ya ce ya ji kira ko ya amsa ya ce ga buƙatar duk babu ko ɗaya walau sami'u amma kaddara sun ji masu gabo kuma su ba amsa musu illa ka ba su ka sai kwatan kwaci shine kamar wanda ya shimfida hannayensa guda biyu ilal ma'i zuwa ruwa ruwa yana gudana sai sa hannun shi haka ya shimfida hannayen haka liya balugha fahu ko yana fatan ruwan ya tuho haka ya zo ya shiga bakinsa zai yi ba ya kauce mata farki abin da yake daidai shi ne ya dauki kofi da ake ɗiban ruwa ya ɗiba sai ya ɗibo ruwan ya zuwa a baki wannan shi amma wani shin faɗa hannu wannan ta shi tashmirin misali kenan ko cewa yana jiran ruwa ya zai shiga bakin shi amma wani huwa bibali abin da ya bala kafahu dan ya kai bakin sa amma huwa bibali sai shi wannan ruwa ba zai taɓa kaiwa zuwa ga bakin sa ba وما دعاء الكافرين الدعاء كافرين كيران كافرين بيزما كوما بإلا في ضلال فأشكيه وشكيم قتل الله تعالى يقول ودليل الاستعانة قوله تعالى دليل من مكة الاستعانة لمن تمكور الله تعالى سبحانه ولم الله تعالى شكريه أنا الله تعالى ديتي إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد كي كأي مكي بوتاوى وإياك نستعين كما قريب كأي مكي لمن تمكور وانا شيء يفيد الحصر لا قاعدة العربشي في المكي زوا سيفاء اليهود سيء المفعول به هذا تفكير مسلم amma idan aka fara gabatar da al-maf'ul bihi to yana nuna al-ikhtisas na wannan al-maf'ul bihi da yace iyyaka na'budu ya sha bamban da na'budu iyyaka na'budu iyyaka muna bauta maka iyyaka na'budu kai kada muke bautawa akwai bambanci ko babu bambanci muna bauta maka ya nuna kamar ana bauta ma wani kuma amma kace iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma'ana ba ma shirka bautar da waninka wa iyyaka nasta'in kuma gare kadai muke neman taimako wa dalilu zaba'i dalili akan yanka ba a yanka makonkwamai ba a yanka masu ba a yanka a gidan tururuwa ba a yanka a karkashin bishiya ma'ana eh wa dalilu istighatha barakallahu fikum wa dalilu istighatha dalilin neman agaji cewar lokacin da mutum ya shiga duk tsananin da ya shiga wurin Allah ta'ala kadai ake neman taimako saboda ne faɗin Allah ta'ala da ce lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fasta jaba lakum sai kuma ya amsa mu ina lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya amsa mu wanda yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin badar da mutane 300 da wani abu a daidai lokacin kafirai sun yi dandazo sun yi taron dangi sosai da sosai ma'aiki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo wannan dandazo ya zo ya dinga roƙon Allah ina ya Allah taimakon ka muke nema ya Allah agajin ka muke nema ya Allah in ka bari aka halakar da waɗannan bayi na ko za a sake bauta haka yake tai haka yake tai har sai na Abubakar radiyallahu anhu ya zo ya dauko ma ya kunsa ittirata ne yake ce ubangijinsa ya amsa mishi dan ya bai da Annabi sallallahu alaihi wasallam al'amuran baki ɗaya ga Allah madaukakin sai Allah ta'ala ya ce in tastaghifuna rabbakum ka cire lokacin da kuke neman agajin ubangiji ku farka jaba da kuma sai amsa wa dalilin zabashi dalilin mu akan yanka ibada ce da ake ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba a yanka a mararaba ba a yanka a gindin kuka ko a yanka a gindin madaci ko a yanka a gidan tururuwa ko a yanka duk wani nau'in aljini da duk wani nau'in canfi da duk wani nau'in surkulle bai cancanta a yanka mashi ba ana yanka ne don Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sai Allah ta'ala ya ce kul ka ce inna salati lalle duk abin da yake salloli na baki daya wa nusuki da yanke yanke na dan jami'i na abin nan na annas li kulli ja'alna minkum abin nan wa li kulli ummatin ja'alna man sakat annusuk yanke yanke yankan layya yankan akika yankan duk wani yanki da yanka mutum zai wa mahyaya da abin da ne a rayuwata wa mamaci da abin da na ce a yi bayan na mutu duk gaba ɗayan su lillahi rabbil alamin mallaka ne na Allah wanda yake ubangijin halittu ba ke kenan da sallah da annasu yanka da abin da mutum yayi sauran ibadu da yi a rayuwarsa da wasiya da yayi bayan ya mutu a ci gaba da tabbatar da tauhidi duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi la sharika وبذلك أمرت وبذلك أمرت أنا أول المسلمين ودليل النظر دليل أكان الواشي cewar haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki fadan Allah ta'ala da yace yufuna bin nazri kuma suna cika alwashin da suka yi wa na yawman kuma suna jin tsoron wani yini sharruhu fitinar wannan bala'in wannan yinin yinin mustaqiran mai tashin hankalin sai yana da tarkoki suna jin tsoron wannan ne da kuma wanda yake jin tsoron wannan ne yake kwaɗayi rahamar ubangiji zai ga Allah ta'ala ya samar da shi fitilar wannan yini la ya hazinu humul fadl akbar Allah ta'ala ya sanya mana cikin wa dalilul khawfi dalil mu tsoro kada ka yadda wani ya razana da kai kada ka yadda wani ya ɗaga maka karka tsoron kowa dan ba abin da zai same ka sai abin da Allah ta'ala ya rubuta kullun yusibana illa ma kataba Allah lana kar ka taba jin wani zai ko da ko da yawan rawaninsa ko da yawan carbansa ko da yawan malmalin da ya sa ko da yawan kirare da yake bai sa wajen yi ma wani abin nan duk babu koriya billahi inna ma zalikum shaytan yakhufu awliya'ahu kusani kai wannan shaytani ne yake tsoratar da waliyansa su za a taba a garin nan su za a wallahi ba abin da zai sani ka kawai game da al'amuran ku Allah inna ma zalikum abin sani kai wannan ash-shaytanu shaytan ne ya khawfu awliya'ahu yake tsoratar da ma abin tawaggarsa iyalansa nan ka sani shaytan shi ma yana da wuri fala takhafuhum kada ku tsaya ku tsoron su ba abin da za su yi wa khafuni ku ji tsoro na ni kadai in kuntum mu'minin har an kun kasance ku mu'mini ne na gaskiya ina fata mun fahimci wannan dake kowanne zango na rayuwa kar wani ya daga maka kada wani ya tayar da hankali ce zai sa a kwace shagonka zai sa a kwace shagonka shi ya baka haya wani zai zo zuga wanda ya baka shagon ya kwashe shagon in da zai da tun kafin a baka shago a baka shago ya riga ya sanya dubi duk cika baki ne irin wani cika bakin kafin shi yayi fir'auna yayi an gane ko fir'auna ya riga ya cika wannan bakin yake ce amantu yace amantu wa qabala al-azan lakum yace wala qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzur an-nakhal wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa tarihi ya nuna ko dai bai ba cika baki ne kawai da ya ga mutane sai riga sun tarwatsa inda suka ayoyin qur'ani tun daga farko har ƙarshe za ga fir'auna ba inda aka ji fir'auna ya zartar da wannan abu ya ga cika baki kawai kuma suka ce la bai ba abin da ba komai suka ce faqabi ma anta qaf ka je kai duk abin da zaka yi inna ma taqabi hadda hayata dunya kai wanda zaka iya yi ne zaka yana abu ne a rayuwar duniya shikenan kawai kuma lokacin da abin nan ko fa'atba'u mushrikin suka bi su lokacin rana ta ta fito rana ta wuri da jijjifi suka bi su ba na kuma su fir'auna ya koma makabarta tarihi rasa babu wani wani tsaye firgita ka wai tsoratar da kai wani tsoratar da wallahi tallahi da tsoron komai in za ka ta bacci ka karanta amanar rasulu ka karanta adil kursi ka mulke jikinka da falaki da kulwa da falaki da nasu kawai shi kenan bacci har da mun za ka yi Allah ma abin da ya same ka shi kenan kawai in ko mutum bai iya karanta ayatul kursi ba bai iya karanta amana rasulu kuma yanda gabje da shi haka aga sai ka fara hudu Allah wallahi da kika baki suke suke tara zama da mutane sai a tara zama da shi kuma waɗannan abubuwan ko wallahi kuna ganin shi kuma wasa gode ma Allah kai da Allah ya tsora ka akan tabarkin sunna ba fada harshen larabci ba da harshen hausa fa sun yi yaƙi ba suna rubutawa duk inda kake shege na ganin ka kana barna ko kana katsina ko ina kake shege na ganin ka da ai daga an kinsa musu wannan jin tsoron da ko lokaci ya so a tamfa ya zo ci riba dubu talatin biyar da za a yi ce ma shehin ka dubu bakwai ya ci dan shehin ya ta riba bai ci a gani wannan an riga an tsoratar wallahi zai mun da muna magana da bawa Allah nan كيف تقول زمان ما قبر ما يبغى شو تعرف تقول سنة يعني وزن تعرف إنه قدر مولا لي ما وزن تعرف تقول سنة بس ما جب بل بل أنت عكيب والله ما فيه وجود مع الله والله وجود مع الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والله وجود مع الله في الجنة مثلا من الأولى تعيش يا زمان عينك مش في ليه في ليه يا كل من ترك الجنة شيء ولا في ليه يا كل makarantar yaransa wancan shi zai biya kuɗin abin nan shekalan gidan wannan shi zai abin nan kuma a kan wani kuma ya kama shehin miliyoyi kuma ya daga kuɗi ya ɗora kai ba abin da yi har sai da sunna ta kuɗi aka nuna mutum ya sai arba wani hadisi ya sai usulul salasa ya tura mutane karkara kawai su karantar da su ya fi duk wannan hidimar dan Allah bai tura ka da shi da shi hidimar ba billahi la ilaha illa Allah bai tura ka da shi da shi hidimar ba da za a ce mu kai ba kai ba kai mai sai yi hidima Allah ka tura ko wannan ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqan wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin wallahi kun an yi an yi waɗannan abubuwa da annan nan birnin Damascus zamanin Sheikh Islam abin nan ba Ibn Taymiyyah ba al-Imam an-Nawawi Abu Zakariya manyan manyan ka ake da su ba ai daga an firke ta mutane da waɗannan gumaka har imamun nawawi bayan ya ga shirya da ake yi Allah ya Allah ya kawo wanda zai murkushe waɗannan bala'in da ake Allah ta'ala ya karɓa addu'a shi ya kawo ibnu taymiya da rana tsaka ibnu taymiya ya kare ɗalibai ce za a je a abin nan za a je a mulki mutane da yawa sun fito kallo don suna ganin ai ba a taɓa su in aka taɓa su mutum ƙonewa zai mutum tsiyayewa zai yi a radu za ta faɗi na mutum shekul islam ibnu taymiya da rana tsaka ya dauki sanda yana duka sai yana kulja alhaqu wa zahaqal batil innal batila kana zahura malan ka tangun na haka ai shekul suna bin ne ya samu duniyar mu da su mutane sai buɗe baki suke yi da an riga an firgita su cin kwankwame za su waye za su yace wasu wasu abubuwa ya samu a ciki na gumaka da aka zuba ciki inda za ku iya tuna baya kaɗan masu matsakaicin shekaru da cikin su ina ce da bayan in almuru yayi mutum ji tsoro yake da ta makabarta eh saboda an cimsa mai a huce cewar akwai fatalwa akwai kaza akwai kaza amma yanzu ba da yadda Allah kan mu yake bikin cewar ka san wannan tsoron da ake tsorata mutane da shi ya riga ya kau a ce akwai fatalwa jirgin tsaniya akwai kaza jirgin duka akwai kaza jirgin kawuri ko jirgin gawo akwai duk sai ka amma yanzu ba abin da ya sha kanka saboda wannan tsoron da aka kimsa an riga an fita da shigar da tsoron kowa yanzu kala ra yace karka ji tsoron zargin mai zargi karka ji tsoron waye yace billahi la ilaha illa huwa da wadannan shehunan sallah wallahi ta alaihi shada haka ya fada Allah haka ya fada wallahi haka ya fada kuma gaskiya shi ne Allah ta alaihi shi da gafara yace da shata da shago da shasha da shehunan yake da tsabe su da wallahi haka ya fada Allah kuma ka san da za shi wani abu da da sun bayan sa wallahi karke da wani tsaya firgita sai ya tsorata ka alkhawf Allah Allah tsoratar da mutane da shi sau nawa ake cewa mutum ya saba mu shehi ya tsaya ce duniya da lahira uku ko ba wanda ya taba jin wannan in an saba mashi su ba a saba masa gaba daya nan da mun bi su an mun bi su ba to daga nan sai masha Allah kai da ganin jin ba Allah ta ga jin mai shi kiri kiri irin ne kai ka san akwai lafiya ce Allah kuwa ya saba ya saba musu kuma da cikin kwanciyar hankali Allah kuwa haka al'amuran su ne ko da haka malamai wallahi ka ji tsoron Allah kaɗai wallahi ka ji tsoron Allah ko a ma'aikata a da farkon farkon kunna sunna kai su kana ma'aikacin gwamnati ka nuna sunna amma ne yadda ka saka tiriya ga ga lokacin sallah yana yi a farkon lokaci ban ɗauke ma ta sakatariya da ke ƙasar nan saka sakatariya ko ka je ka gani wannan ka tafiya ke nan wannan tsoron ne da aka kinsa ma mutane aka kinsa musu aka makara ta su karatu da karanta ayoyin alkur'ani da tadabbur ya ciki da karantawa sai aka fitar da wannan tsoron aka sanya tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shikenan kawai amma ya kake duba wani wanda zai fitar da kawai ya fiti Allah subhanahu wa ta'ala lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah fa tawakkal mu'minun qala rahimahullah wa dalilur raja dalilul qawla kana so abin nan kana kauna kana fata fada Allah ta'ala ne fa man kana yarju liqa rabbi duk wanda ya kasance yana jin tsoron haduwa da ubangijinsa man kana yarju liqa rabbi duk wanda ya kasance yana fatan haduwa da ubangijinsa falyamal amalan salihan to ya aikata aiki aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada kowa wurin bautar ubangijinsa kuma me aka faɗa anan arraja wa na kana yarju liqa'a kaga ar-raja'u aka faɗa amma za ka ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada sai nuna mana ar daga cikin ibada da ake قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ودليل التوكل دليل ندوغر إن ذاك دوغرك دوغرك على شيء التوكل إبادة شيء اعتماد القلب على الله zuciya gaba ɗaya ta dogara ga Allah duk wanda zuciyar shi ta dogara ga Allah to wannan ba zai baƙin cikin abin da ya wuce mishi ba in gane ko ba zai yi baƙin ciki akan abin da ya wuce mashi domin ya san inda Allah ya rubuta zai same shi ko ana muzuru ana shan musu ya gudu shi saboda ka dan ya wuce shi hankalin shi kwance dama Allah bai rubuta zai zubar shi kaga ba zai ta da hankalin sa ba zai bakin ciki ba balle har Allah ta'ala ya bai mu wani abu shi kuma ya kwana yana bakin ciki akan ne dama Allah bai rubuta za ka same za ka samu bane ko dai za ka samu a rayuwarka lokacin ne bai yi ba za ka dan biyo za a aku da waɗannan abubuwa gaggawa wani lokaci idan ya haifa da waɗansu fitin kunin Allah ta'ala ya sauke saboda abin da ake bukata shine kai kai al'akabu bil asbab duk wata hanya da za ta sa a samu ka kama wannan hanya shikenan ka gama kuna gina da ke ko amma samun hakikalin wannan abun ya ta'allaka ga Allah subhanahu wataala shi ne baka babu yadda za ka zo tsakar dare kana ta daga hannu kana ta addu'a addu'a annabi zakariya رب إني وهنا الأظم مني واشت على رأس شيبا ولا أكون بدعة رب شقيا وذا كده ما تعرف يعني شيرن كما أو ربا كتير كانت أدعى نيمان هيدعى أقول تني يوم بالأخذ بالأسباب شو بنت وانا بسيطه بعد يتدعي baka shiga kasuwa ba ka tsaya ka ce ya Allah fani baka shiga ruwa ba baka zo gaɓar ruwa ba ka ce ya Allah kifi nake so duk su yi wannan sai ka je ka kama sannan sai ka roki Allah subhanahu wataala taimakon sa ya Allah ka aka zama dalilin ina inaba dalili akan mai da al'amura baki ɗayan su zuwa ga Allah subhanahu wataala fadin shi dai cewa an yi ila rabbikum kuma da al'amura ku baki ɗaya zuwa ga mahalicin ku wa aslimu lahu ku sallama mushi komai ku miƙa mushi komai ne qabl an ya'tikum al'azabu tun kafa azaba ta zo muku kuma la tunsarun sannan kuma ba za a taɓa azaba muku ba idan azaba ta zo ba maganar kuma ke mutu ba maganar agaji amma kafin azaba ta zo mutum ya mai da al'amuran sai ya kakkaba shirka daga zuciyarsa ya tabbatar da tauhidi ya kakkaba bid'a ya tabbatar da sunna ya kakkaba gargajiya ba wata ma'aikatar gargajiya ma'aikatar wasanni ma'aikatar gargajiya sai tsabagen dan sulhu sai ba ma'aikatar addini a ƙasa ba ta sai dai akwai ma'aikatar wasanni akwai ma'aikatar gargajiya da ya ƙarfi malam masha Allah majiya ƙarfi wanda yake in ka in ka ba su noma za su ciyar da al'umma baki daya kaga an zuba su kawai suna ta abin nan gararan ba a fili kawai wa dalilin mahabba qawlu ta'ala al-muhabba kamar da muka faɗa jiya so ibada ne ba wanda zaka so sai wanda Allah ya ce ka so Allah ta'ala ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yadda yattakhidhu min dunillah wanda yake riƙon wani kuma bayan Allah an dadin zama kishiyoyi ga Allah ya yuhibbunahum suna son waɗannan da suka rika ka hubbillah kamar yadda suke son Allah wannan ji da suna son waɗannan da suka rika kuma ba Allah kamar yadda suke son Allah ma'ana ne suka raba mahabba din gida biyu kenan 50 suna son Allah suke suna son wannan Allah wani shi ne shirku taswiya kenan kamar da suka bada cikin suratul shu'ara idh nusabbitu li rabbil alamin amma na illa al-mujrimun wannan wanda ya wanda ya raba mahabbat kenan gida biyu ya ba da ya ba da wata ga wani Allah ya ba da wata kuma ga Allah subhanahu wataala wanda kuma ya dan ya mika ta ga baki ga wani Allah fatan wani fahimci ne wanda ya miƙa ta ga a wani Allah gaba ɗaya ta shi sa abin da na faɗa jiya kuma nake tsara maimaitawa tun da muka fara zauren na ranar litinin muke faɗa kuma tun kafin haka duk malamin Allah suna sun faɗa wannan sai fan abin nan slip na audio na murya na waƙe da ya fito idan manya-manyan shugaban ɗariƙa ba su fito sun yi Allah waje da shi ba shirin su fa kada su bari a musu fasara ya nuna kenan sun goyi bayan shi kun gano wannan da ke ko shirin su da suka yi babu wani shehi babu wani mutum da zai lakana mana ce ai shehi ya ce kaza a yadda aka fito da wannan aka da shi a fito da magana shehi sama a daidaita ta kowa ya ji da sa ba wai wani da zai na da fata ba ke faɗa ba amma lallai lalla idan shi wannan ɗariƙu musamman ɗariƙar tijjaniya kun gane wanda ke ko dan da masu raba yanzu abin da bari ya ce yanzu kowa ya ta kansa sai raba an raba wani ta damulu sufi an raba wani sun ce ba ke daba sai ba wani yin dariƙa da ya fara wani <laughs> tafi mun da yayin kera ko da yake shatta ya la da wani mutum la yake ina fatan sun mai ce ko sun ce sun daina da'awar sufanci yanzu ba kawai kowa ya da'awar dariƙarsa dan tijjaniya ya da'awar tijjaniya ko dan kadiriya ya da'awar kadiriya ka san da su fi movement ba su zai ne baki daya kuma ya bada sun bada fitin da an ce ya da'awar su ganci baki daya amma kuma wani wannan dariƙa za a kai mana wannan dariƙa gada ya yanzu akwai mudukul mutashi akwai laujaci cikin naɗi kenan tsora da gaskiya gaskiya shi zai yi domin masanta tunda sun yaga da gane ya mace ɗariƙun sufaye amma tun da yan kadiriya sun bar ranta da su kuma ba shehin kadiriya aka kira ba shehin tijjaniya ne to lallai ilalla wajibi na ga shehunan tijjaniya su fito su yi Allah wadda su barrantar da kansu da wannan faifan da ya fito yana ta shehu Ibrahim da siffa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta tsaye wanda yake wannan tsantsa goron kafirci ne babu magana akan wannan zindiƙanci ne an faɗa mun faɗa ran farko ko muna faɗa ran lufewa zindiƙanci ne wannan wanda ce sun sindiki shine wanda yake in ya nan kama shi kawai kisa ne ko ya tuba tuba ne amfani da Allah subhanahu wa ta'ala shine bidiyan cikin kuma wannan mai ibn abi da wannan cikin risala mun kuma da mun karanta da cikin sunna na imam al amma lalle ya kamata a su fito yi Allah wajen su yi ne kuma ka sani ba inda in ya muri ne ba da san su ta cikin limitin ai har ya zaki Allah ya zaki annabi kuma ka zai ba wanda yake zai fi da yawa su ji abin da ya faɗa ba ba yi mana kare su bane to amma yanzu su da suka su shafa su zama ne ai ba kabila ko yare ko bangare muke kare abu mu abin da ya shafe mu addinin musulunci da musulmin ilugu da musulmin kano da musulmin sokoto da musulmin bayelsa mu duk su su musulmi in da ke da ke ko kuma yana kanta ake fimfini shekaru a ru'aru amma ku kusan da ya mutu da sun yi sun ce sun yake mai hukuncin to shi wannan fa me ake a kan su mai wai a ce ana son Allah wai a ce ana son manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga shi wannan dariƙa su fito ki Allah waje da wannan al'amari ɗaya daga cikin abubuwan da zai barantar da su ke kenan inda aka na nuna sunnar da dan as-sukutu riba shirin da suke kamar ya yi kenan balle har ana rawaito wasu na cewa a faɗa ma yaran nan su daina bayyana me kenan su daina bayyanawa ina ba kuma ya kenan ko amma kuma ta shekarun ba wani shi ya fito ba yake ta kuma su suna yin mata sala inda ya ɗari ƙasa wazo wasa shi aljanna ba wanda bai gida cikin ku an ji to ashe kaga sun fara sun fara bayanin shi wannan kuma hijiyo daga baya abin yana da hatsarin gaske wajibi ne mu tashi a yi bayani dai idan azabar Allah ta zo Allah ta'ala ya tsamar da mu shine kawai ba za mu shiga cikin waɗanda suke cewa limatu izuna qamar lillahi mulikum amma azikum azabar shi biya a dole ne a tashi a gargaɗi mutane wannan bai halatta ba wannan fa aqidar mata ko kiristoci da yahudawa su yi kiristoci yahudawa ta suke uzur min Allah kiristoci ta suke almasihu ibn Allah amma waɗannan fa aqidar ta fita su fa abin abu aqidar ta fita kiristoci ta fita yahuda ta fita mujusawa ba dan cewa suke da shi lan ya zuwa da mulan haihuwa su kariya ce da yafa ba a kai shi akwai wannan arnanci ne ta zindikanci ne zindikanci ne wannan miraran Allah ta'ala shi ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أقول أن يجي rantsuwa da wani Allah da haramun amma wani zai rantsa maka da Allah akan kariya a wani bishiyar rantsa maka da shehin sa akan kariya ba saboda yadda aka tusa ne shi tsoron shehin a zuciya Allah ta'ala ya kawo والذين آمنوا وأن سكر إيمان أشد إيمان أشد حبا لله وأن مثلا قناة سوية سنيق الله سبحانه وتعالى شيء ودليل الخشية دليل أكن جن قرآن الله فلا الله تعالى بيتي فلا تخشوا الناس واخشون kada ku tsoron mutane kada ku kankan da kanku ga mutane ku kaskantar da kanku gare wa dalilin dalili na kwaɗayi in kayi a karɓa wa rahaba da jin tsoron in kayi ibadar kada ki karɓa wannan Allah ta'ala da yace innahum kanu saru ila khairat su annabawan da aka ambata kafin wannan a cikin su akwai annabi zakariya da annabi yahya innahum sun kasance da matarsa kenan wa aslan alahu zawja innahum sun kasance baki ɗayan su sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawa aikata alhairai daban-daban wa yad'una suna bauta mana rahaban dan kwaɗayi rahamar mu wa rahaban dan jin tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'in sun kasance mu kada suke jin tsoro ke da wani ya nuna mana ana bautar Allah ta'ala dan jin tsoron azabarsa da kwaɗayin rahamarsa idan mutum yake shi zai bauta ma Allah ne akan yana Allah ba don jin tsoron azabarsa ko kwaɗayar rahamarsa ba wannan ba tauhidi bane sunan wannan tauhidi ko tafsiri barna kenan kun bai tsoron da ke ko dan in dai tauhidi ne da yake mu akan ayoyin alqur'ani mai girma to in innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون خوفا دن دوس ولا عذاب الله وطمعا بس دين رحمة الله حتى أكيد وشي يقول أنا بقوشي يا ولد سيد رحمة الله يا ولد سيد رحمة الله وبنجي سيتشير تو عند الله بي عذاب الله بي بي الجنة بفا سيتشير تو يبالي في إلى الله بي عذاب الله بي الجنة بي تنبيك أما يبكي الميت ما في كده إذا نجي تو دنيو inda ka ce kana bautar Allah dan kwaɗayin rahamarsa da jin tsoron azabarsa to inda bai yi rahama ba bai yi azaba ba sai ka ce bari su sai in ba rahama ba azabar ya tambaye ka amma yanzu akwai rahamar akwai azaba ba shi kenan wannan ko wata sulimin jirgin kenan amma kai na ruwanka da su tana da bayan da ayoyin qur'ani sun gaje mana koyon dalilai wa dalilu ta'allu dalili na ka bauta ma Allah shi shi kadai fadin shi da ya ce wa ilahukum kuma shi abin bautar shi abin bautar ku ilahun wahidun abin bauta ne guda daya abin bautar ku abin bauta ne guda daya sabanin wancan da ya ce shi ya busa mashi rai don ya san shi ko ba zai faɗa ba kufuriyati ne fa kafirci ne tsanin tsaboran shi mirara battin shi madarar kafirci ne a ciki yake shi ya busa mashi rai don ya san shi wa ilahukum ilahun wahidun kuma abin bauta ku abin bauta ne guda la ilaha illahu ba ku da abin da ba shi Allah subhanahu wata'ala ba ar-rahman ar-rahim shine gwamnati yau rahama mai yawan jin kai subhanahu dalilin ruku' dalilin ma kan ibada ce ko ibada ne wa sujud da kuma dalilin akan sujuda ibada ce قوله تعالى فإن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا كو دكا من وطن في إيمان اركعوا فيركوا واسجدوا فيسجد واعبدوا ربكم كدو تاما أبنجدوا كشيشي كأن وافعلوا الخير فأتت الدعاء بنديتي أمر سنة الهيري لعلكم تفلحون دموان شيء يساكم هذا wannan shi ne sa ku rabauta a bangaren ilmin balaga ilmin ma'ani al-iqna kun lura da ko da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u fi ruku'u wasjudu wasjudu mai kenan wannan alkhairi ne ko ba alkhairi ne kenan ɗoruwa ne akan alkhairi na musamman da ya ce wasu alkhaira ku aikata alkhairi ina ba ta gane ko ruku'i da sujada ruwa ne akan alkhairi ruku'i da sujada wani bangare ne na ibada ne ce wa abu da rabbukum ku bauta ma ubangijin ku wa fa'al alkhaira la'allakum tuflihun domin hakan zai sa ku rabauta ku ne wa dalilul khushu' dalili akan kaskantar da kai nutsuwa ta gudu nutsuwa ta ƙarshe in ya ce ta ƙarshe shine ita ce irin natsuwa da mutum yake lokacin da yake sallah kuma da Allah ta'ala ce qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim lura khashi'un aka wa khashi'un daga wannan al-khushu' kenan kaskantar da kai mutum ya ji shi ba kowa bane a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to irin wannan natsuwar ba a yin ta gaban kowa sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala kana da su irin wannan ba a yin gaban kowa sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala to amma an yi mutane ko kuma a yanzu haka ma akwai mutanen da yake in za a je wurin su a zo da su sai ka cire takalmin ka guda ka zo ka cire hularka ka sun kuje kanka a gaban su ko zauren numfashi ba ka yi a ga wannan nau'i ne na alkhushu da ake shi a cikin sallah kuma aka karkatar da shi ga wani Allah wannan bai halatta da wani sunci da Allah ta'ala yana cewa wa innan min ahlil kitabi kuma tabbas zahir akwai daga cikin waɗanda aka bai ma littafi kuma tabbas daga cikin waɗanda aka yi bai ma littafi laman yu'minu billah wallahi akwai waɗanda suke imani da Allah da adalci na Qur'ani duk da Allah ta'ala ya faɗa mana ahlul kitabi din nan ga halin su yahudu da nasara amma yace tabbas a cikin su laman yu'minu billah akwai waɗanda suka yi imani da Allah wa ma unzila ilayku akwai waɗanda kuma sun yi imani da Allah sun yi imani da abin da aka sauka muku kenan musulmai wa ma unzila ilayhim sun yi imani da abin da su karan su aka sauka musu khashi'ina lillah suna masu kaskantar da kansu gaban Allah subhanahu wataala la yashtaruna bi ayati Allah kamaran qalila ba sa murda ayoyin Allah ta'ala dan a ba su wani hasafi kankani ba sa musanya ayoyin Allah ta'ala da samanan kalila kuɗi kankani abin da ake ne da kuɗi kankani duk abin da za a ba mutum ko ya kai fanta a sama yanka talauci a ce a bashi bankin duniya baki daya ba ya tuwa bank ba ya zama na bankin duniya na shi duniya sun yi ittifaqi gaba daya sun mallaka mashi bankin duniya ba shi ne da yanke talauci ba Allah ta'ala ya ce duk abin da aka ba mutum wannan akan nemi Allah ƙarya ko yi manzon Allah ƙarya ko ya jirkitar da wata aya ɗaya an ba shi abin da yake kankani in ake la'akari da abin da yake lahira in ake la'akari da abin da zai biyo bayan haka alhassan basa da yake cewa inda za a kara mutum jin daɗin duniya baki ɗayansa ya ji shi sannan a sanya shi wuta sakon ɗaya sai ya manta da kasa jin wani abu suna jin daɗi haka wallahi kada mutum ya kuskura ya zamana al'amura sun rikita shi ya ɗibi ayoyin ƙur'ani yana daɓa su bai gada ba don cimma wata mummunar manufarsa shi ya zafi imam abdurrahman sayyidi ya fayyace ma magana baki ɗaya da yi magana kan mulki yake bidi ake muhassana a ga da zama da ita ya ce ibada ce ya yi bidi a ce duk yadda ya kyau duk yadda ya kai ga taji cikin sufa ya da gabar madini bai iya samu mata dalili ba sai dai bid'a ce muhassana hankalin shi ya dauko kenan amma shi ma san babu wata bid'a muhassana ai kullu ta ay dalal wa kullu dalalatin sunna kamar ya ga wanda yake ya fi wanda yake tabbatar da ita a matsayin ibada ai yake matsa wadansu ayo kullu bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu dan shine dalili amma karke mamaki sai ga a gaban suwa ya faɗa a gaban wanda yake musu tamsiri ne fa da ka abin duk abin da ake yin shi ko da ka ai raga abin ya tashi aiki sai ka zara sai kana abu haka kamar kana yi da ka Allah ba ta kun ban jawo yawa wannan wayar makamancinta qala rahimahullah fa man sharafa shay'an min hadhihi al-anwa duk wanda ya karkatar da waɗannan nau'uka da muka ambata ya karkatar da su li ghairi Allah ta'ala ga wani Allah madaukakin sarki faqad ashraka billahi ghaira hakika ya hada wani tare da Allah kuma Allah bai bukatar wannan kwata kwata Allah ba a yi mishi karkarar idan kai ibada casa'in da tara bisa 100 na Allah ta'ala kai mu ka sanya ka ba mu wani ɗaya bisa ɗari Allah bai bukatar wannan tattara gaba ɗaya ka ba wancan ɗin ranar kiyama ka fi sakamakon sa aurensa sakamakon ka aurensa قال رحمه الله in zai zama yalin ya zama mana dalilan waɗancan kenan abubuwan da muke jiya kamar yadda na faɗa da wani ce malam zai kawo wani dalilan su sannan kuma sai ya hukunci akan wanda ya karkatar da ɗaya daga ciki ga wani Allah subhanahu wa ta'ala فإن قيل لك إذا كتبك فما أجل أمر أمر الله به to wanne irin wanne abu ne mafi girma da Allah ta'ala ya umarni da ayi a duk umarnin Allah ta'ala da ya bayar don kun kuke mun yi magana ta'atu bi imtisali awamirihi wa istinabi mawahi ko muka ce al'amru yana da kusa guda nawa biyu akwai ijaban akwai mustahabban to shi ne ma ne yace a cikin umarni na wajibi to wannan umarni ne mafi girma wannan umarni ne lambawan kala il sai kuma da amsa ta ce tawhiduhu bil ibad mafi girma umarni shine kaɗai ta Allah ta'ala da tsantsar ibada kafin wannan umarnin babu wani umarni sai dai bayan shi ne a samu sallah da azumi da zakka dalilai akan wannan kuma ga sunan hadith wal haraj ga hadithin jibril فأسند ركبتي إلى ركبتي وباتتي على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى قال إيه ما يعرف وقد تقدم بيان في بيان السير ده هذا يقول شنو طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأعظم نهي نهى الله عن الشرك به وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة وأعظم النهي نهى الله عنه ما في جرمان هم da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi ne a shirku haɗa shirku duk abubuwan da Allah ta'ala ya hana ya hana kisa ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza abu mafi girma da Allah ya hana shi ne shirka isa kuma dole a fahimci a yi wa mutane bayani ta shafi bauta ma dodanni ta shafi bauta ma mala'iku ta shafi bauta ma annabawa ta shafi bauta ma taurari ta shafi bauta ma duk wani Allah subhanahu wa ta'ala ba wai shirka ta taƙaice ne ga dodanni kaɗai ba wa huwa wa yadda ruwa ma Allah ya ghaira shine ya bauta ma wani tare da Allah aw ya qasidahu bi ghairi zalika min anwa'i ibada ko ya wani Allah da ɗaya daga cikin nau'ukan ibada nan da aka ambata duk ya zama shirka ko dai ya bauta mashi kai tsaye ya bauta ma abin ya haɗa bautar Allah da wani lokaci guda ya zama yana bauta ma Allah kuma yana bauta ma wani dai kenan ko kuma a ya mani ba su bauta ma wannan gaba daya duk sunan shirka da duk ɗaya daga cikin waɗancan nau'ukan da muka kenan shirka ibada ba wai ta takaitu ne ga masallaci kaɗai ba kun gane ko wannan zaji da gani na social studies wai kiristoci suna bauta ma Allah a coci musulmai suna bauta ma Allah a masallaci na ce wannan ya fahimci ya bai san musulunci ba ko bautar Allah ta take zuwa masallacin bautar Allah ba ta take ne a masallaci bautar Allah ta'ala ana yin ta a ko ina da ina ne wasu ila kudin arzu masjidan wa tahura ya ayyuhal ladzina amanu bi kulli jismi kafa قال رحمه الله ومن صرف شيئا من أموال العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين قال رحمه الله فمن صرف شيئا من أنواع العبادة تكون بكركة كركتد أب شيئا نكرة إذا شرك ومن, ومن صرف شيئا وان دي كركتد ون أب من أنواع العبادة ده بكتن نوبة عبادة سلمك عمتها li ghairi Allah ta'ala ga wani Allah subhanahu wa ta'ala faqad ittakhadahu rabban to hakika ya yi wannan wani Allah din a matsayin rabban ubangiji wa ilahan kuma ya rike a matsayin abin ko ya faɗa ko ya da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayat suratul tauba يجي وقالت اليهود أثير من الله وقالت النصارى مسيح من الله تعالى قولهم بأفواههم ويؤمنون بما قال الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إن ذلك سير أديب أبي حاتم كافر المسلمين yake cewa ya rasu ai ba bauta mana suke yi ba ya rasu ya ce ashe idan sun yi umarni ba sa idan sun halatta musu ba sa riko abin da suka halatta in sun haramta musu ba sa yi sai suna yi mana ita ta ne take ibada su sun dauka wai ibada ta takaice ne akan sun mudde shi a ƙasa sai da yana ganin duk abin da ya faɗa ma wani Allah in dai ba ya sa gushin shi a ƙasa bane to bai yi shirka ba alhalin kuma raga ta shirka tana da yawa aw yaqsidahu ko ya nuface shi a nan ne kuma wa asharaka ma Allah ghaira kuma ya hada wani tare da Allah aw yaqsidahu ko ya nufaci wani Allah bi ghairi zalika da ma wani haka wani waɗannan da muka ambata baki daya tunda malam ba ya takaita nan misali ya kawo ba ya ce duk waɗannan waɗanda ya kawo ba ya ce su kaɗai ne a nawar ibada ko ma ya ce min anwa'iha min aw yaqsiduhu aw yaqsiduhu bi ghairi zalika ko yana baci wani Allah da wani waɗannan ibadun da muka ambata min anwa'il daga cikin ibada وقد تقدم من الآيات حقيقة يا جماعة daga cikin ayoyi ma yadullu ala abin da ke nuna akan cewa anna hadha lalle wannan nifatar wani Allah da ibada ko hada Allah tare da wani da ibada ko shirku shine abin da yake tsotsin shirka Allah na Allahu an abin da Allah ta'ala ya hada wa ankarahu al mushrikin kuma ya hana mushrikai shi yayi musu musunsa da sam wannan shirka Allah ta'ala yake yana cewa inna Allah tsalle Allah madaukakin sarki la yaghfiru an yushraka bihi bai taba yafewa a hada shi da wani a wannan ne bai yafewa in an duk waɗannan abubuwan da ake idan mutum ya ji sai ya barranta ya tuba kofar Allah a buɗe take kullum da jina kafaru in yan tafi yin kofar lahun ma kada salafa wa in ya'udu fa kalma ta sunnatu al-awwal duk cewar Allah ta'ala baya karɓa tuban mushriki ana magana ne in ya mutu akan shirka amma muddin da sauran numfashinsa ya riƙe Allah ta'ala Allah ta'ala zai yafi shi amma duk wanda ya isa lahira da shirka a cikin aljihunsa karka manta ita shirka ɓata kyakkyawan aiki take yi balle ma a ce za a auna inna ma man billa a kada sharrama Allah alayhi janna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sura ka ba a hada ba a shirka ita shirka ba a hada ta da al-hasanat kashe al-hasanat din take yi shi yasa mutumin da ya alwala fa sai ya shirka sai ya dawo musulunci sai ya sake alaka da mai sallah ba ba mun sha abin ita da bai da sunan ganin malam wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu bil da min al-kafir sai dole a dinga da al'amuran shirka a dinga nisantar da mutane ana yin ta da baki ana yin ta da kudurin zuci ana yin ta da aiki ana yin ta da kaza wani abu ma sai mutane gaba ya ba su dauki ma wannan abun ma shirka ya saboda tsabagen ya gwada musu a jiki wannan kuma duk ba dalili ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai taba gafara in aka hada shi da wani wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafara ga abin da bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama haka kenan hatta abin da bai kai shirka Allah yana yaghfira ga wanda ya ga dama kun lura da ke ko kenan mutum ya aikata abin da bai kai shirka ba ya ce ai ya bashiru ma duna zalika liman yasha ko mace kana cikin wanda kana cikin ma duna zalika liman yasha din ne mutum ba ya ciki saboda haka sai ya nisanci duk wani abin da yake zunubi babu wata aya da mutum zai dauka ta goyi bayan zunubinsa in ya dauke kuma firin zambi wa qabili tobi in mutum ta karshe aya mana shadidul iqab mutum ne uba ne wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah da wani faqad dalla dalalan ba'ida to wannan ya bata bata ne nisan gaske la ilaha ya bata ya bace gaba daya saboda ka sai ke ta kira ke ta kira ke ta kawo ayoyin ke ta kawo hadisan ke ta kawo salo daban-daban na isar da sako ina ya riga ya yi nisa na ya riga ya nisa wanda ya ɓata ba a jin kira ko ana kan amsa dogon tambaya ya riga ya nisa kawai wa qala ta'ala man yushrik billah wa man yushrik billah a can aya ɗin wa man yushrik billah duk wanda ya hada Allah ta'ala da wani faqad harrama Allah alaihi aljanna hakika tabbas Allah ya haramta mashi aljanna la ilaha Allah ya haramta mushi aljanna daga ƙarshen asara ke wa ma'awahun na makomashi ita ce wuta malam wanda yake an gina al'amura biyu a akan wannan aljanna da wuta aljanna da tauhidi wuta da shirka ba dole a ta yi a faɗakar da mutane ba ba zai da za a ce a shiru a bar mutane kowa da hujjar kowa da hujjar wani fushi tunanin shi kenan na abashi baka san hujjar shi ba baka san hujjar shi ba yayi shi baka san hujjar shi ba abashi da wani hujja hujjatun bahidatu idan in za ka magana hujja ne fir'auna mai ce ba ce ai ma alim da kuma ina yin gairi ba shi ma ba ya ba hujja kenan ba ba Allah ta'ala ya sauke وما للظالمين من أنصار كتكت الظالمين باس لمكة مكان duk wanda yake a azzalumai ne to ba su da mataimaka Allah ka tsare mu daga zalunci inna shirka la zulmun abu shirka kuma zalunci ce mai girman gaske wallahi an wa dole a tashi a makarantu ne a masallatai ne ka sa ido sosai da sosai abubuwan da abubuwan da kake faɗa da abubuwan da yara suke faɗa da baki da abubuwan da suke yi na wasa duka dangane sai ya zama da shi yana ta kokari ne na fito ta ina sai ya rufe mutane yana riga yaron wala udullan na ice wallahi sai ya batar da su saboda yaron fa bi izzatika sai na rantsa da buwarka la uhu wannan ajma'in sai ya halakar da su duka kuma sai a tsaya malamai wala a danga sadakarwa a danga nusarwa tuba istighfari halmala a karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna abin da Ahmad da amma kawai mutum ya zauna ka ga an yi kafirci an maka kafirci da za ka hana ba wai kana ganin kamar girma aka baka sai a haɗa kai da shi da kai ɗin da shi wanda ima su aka tara ku a jahannama in amma magana ka ce kai kai dai ka hana dai a maka tukunna kar dai a maka kafirci ba shi ke nan ba والله أعلم ألا شنو مثلي وصلى الله على يدكم سيرا على نبينا محمد وعلمه أن محمد صلى الله عليه اله وسلم وعلى آله حتما ألا يدعو إرادة ايالنسا وصحبه ألا يدعو إرادة صحبانسا أجمعين باكيدين آمين الله تعالى يجعل مالا مغافرة الله تعالى يرحم شيشي الله تعالى يسمي الجنة تضمكم أبدا لن يؤمن لتفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يا رب لتفيد ما لنفسه da suke bukatar muraja'a a koda yaushe don ya zama koda yaushe mutum yana jaddada sunansa yana jaddada tauhidinsa yana ma tauhidinsa garan bawul sosai da in ba haka ba sai ga sannu a hankali wasu abubuwan suna fasda shi ma kuma yana fasda suna fasda yi ma kuma suna fasda Allah ta'ala ya kare mu baki daya Allah ta'ala ya tsare mu kamar yadda na faɗa a daidai na zamu rufe wannan daura a wannan karo din kasancewar shekaran jiya muka kammala littafin littafin da muka sa a sai a daura din littafin fadul islam wanda ya mana kan magana akan musulunci tsantsa da kuma yadda falalan musulunci da yadda musulmi yake da kuma kariya da aka bai wa musulunci kariya ta ciki kariya ta waje da ya rufe mana littafin da babu tahziri min al na abin da ya ne wannan tukin baya din kada ya zamana wannan karatun da muke na jiya da na yau ya ɗauke mu daga asalin littafin da da muke saboda haka abin da nake nasiha ga yan na ɗalibai shine yawan muzaka yawan muraja'a mutum ya maimaita ya maimaita ku haɗu tare da wani ku maimaita ku maimaita ku maimaita Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira Allah ta'ala ya sa ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahira kuma ya Allah ka sanya domin kai mace Allah kar ka sanya mu wani yana da rabo a cikin wannan aikin da muke Allah ka sanya shi naka ne kike kadai Allah subhanahu wa ta'ala abinda muke nufi da kar ka sa wani yana da rabo kar ka sanya shirka a cikin aiki da ya Allah ka sa saboda kai muke baki da duk waɗanda suka taimaka har a karatun ne yanzu irin yadda yanzu din Allah ta'ala ya saka musu da alheri ba sai mun jira kowa da kowa da kowa yayi ɗauniya har ba da dama da shi ya saurara ya ji Allah ba karama ɗauniya mutum ba ga wadatar mutum yana can gefen ciki yana ta ana ta tura mai bulutu shi yana ta tura mu shi ina fatan zai ci wani da ke ko aka ba ka ana ta tura ma samari tana ta tura ma koki a tura mishi shi ma ya tura ma wani yanzu ya ta yada alfahar cikin al'umma Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsiri mun sha mamaita kuma muna ƙara mamaita wanda ya gina masallacin annabi salisu Allah ta'ala ya tukan shi daga fa Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sami aljanna ta zama kuma a gaban shi jagororin wani masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkatu zuriyar da mu da su baki Allah ta'ala ya sanya wannan aiki ya zama sanadiyar tsira ne gare mu duniya da lahiya duk waɗanda suke ta ɗawainiya ta wutar lantarki ta na'urori ta abin nan duk wasu na'urori da duk wannan da yake masa Allah ta'ala ya saka mu kowa da na sha maimaita kuma na ƙara maimaita babu wani aiki da za a ce wa hannu ɗaya ne yake ɗauke shi hannu ɗaya ba ɗaukan cuta Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi bizan Allah ta'ala daura ta gaba za ta kasance ne ita ce daura ta sha takwas kenan a irin wannan daurori ta gaba za ta kasance ne goma ga watan jimada sani a wannan shekara daidai da ashirin ga watan afrilu na wannan shekara ashirin ga watan afrilu na wannan shekara kuna ji da ko wanda bai sami damar rubuta sunan shi ba zai iya zuwa ya ba da lambar wayar shi saboda idan an tashi sanarwa nan gaba saƙon ya je gare shi kai ina fatan zai ci wannan da ke ko wannan takardar yake cewa assalamu alaikum cewa assalamu alaikum yace ko da yake ba a fara wannan daurar da ni ba kuna jina da kyau yace ba a fara wannan daurar da ni ba na wuce wani majalisi nasu sai na ji suna zagin mawallafin wannan littafi mana suna zagin muhammad ibn abdul wahab kuna jina da kyau yace ya wuce ya ji suna zagin muhammad ibn abdul wahab yace da ya karaso nan nan madrasun kuma sai ji ana roƙa mashi gafara ya hanyare ke kun fahimci wannan da ke ko ya ba da ƙudiri ya ce ba a fara da shi ba ita yake ina son ka ba mu takaitaccen labarin malam abdulwahab muhammad ibn abdulwahab ina ba ta mafanci wannan da ke ko kun bai ci tambayi shi akwai fangon filin da za a bayar yanzu takaitaccen tarihinsa shine shine abin nan na farko saboda sidin da za a raba yanzu shine littafin fadlul islam da muka kammala shekaran jiya kun gane ko ya hada wancan daurar da wannan zuwa karatun shekaran jiya saboda karatun jiya da na yau littafi ne daban sidin kuma zai zama daban amma da izinin Allah ta'ala duk wanda ya samu wannan ya hada wancan daurar da da wannan daura littafin fadlul islam ba ki shi a ciki saboda kuma track na farko shine tarihin Muhammad ibn Abdul Wahab ina fatan wannan ya wadatar kenan ko ya ce malam tambayar shi da bi malam bayan mutum ya yi yanka sai ya kara da faɗin kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin wannan ba a sashi ba abin da aka sa shi ne ya yi aiki da abin da ayat ta karanta ba wai ya faɗe ta lokacin da ya yanka ba ta cikin karatun musa abin da yake cikin karatun yanka shi ne ya yake ce bismillah wallahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk